shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 30 ga watan march shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 18 cikin jirgin darussa daga littafin ishratun nisa wallafar al'imamul hafiz abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib ibn ali al-nasa'i imamun nasa'i rahmatullahi alaihi ya rasu shekara ta ɗari uku ne da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan littafi nashi wanda asalin shi ya tsakuro ne daga littafin as-sunan al-kubra yana bayani ne akan wato dabi'u da tsare-tsaren shari'ar musulunci dangane da zama a gidan aure Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi za mu tashi a lamba hadisi na hamsin idan a da mala yace akhbarana muhammad ibn ibn wahab al-harrani am muhammad ibn salama an abi abdurrahim قال حدثني عبد الرحيم الزهري عن عطاء ابن أبي رباح قال رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاريين يرميان فقال أحدهما لصاحبه سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول kullu shay'in laysa fihi dhikrullahi fa huwa dhikrullahi fa illa arba'a mula'abatu ar-rajul imra'ata wa ta'dibu ar farasa wa mashyatun bayna wa wa ta'limu ar-rajuli as-sabaha wannan hadisi wanda mun ji irin shi a baya ko shine daga malam Muhammad ibn Wahab ibn Abi Karima kenan al wanda alimamun na nasa'i ne kadai ya kadaitu da riwaya daga gare shi a cikin al'aimatu sita, yana da yar suka ta 200 ne da arba'in da kuma sai kuma ya ce shi kuma daga malam muhammad ibn salama abu abdullahi al-bahili kenan wanda yana da hadisi a cikin muslim da kuma al-kutubul arba'a da kuma bukhari a cikin juz'ul qira'ati khalfal imam Ah, shi kuma ya ce daga abu abdurrahim shi kuma ya ce ah, haddasa ne abdurrahim a zuhuri daga aza ibn abi rabah bawu ya ce na ga jabiru dan abdullah da jabiru dan umair dukkanin sahabbai ne guda biyu suna koyan harbi faƙala a haduhuma sai ɗaya daga cikinsu ya ce lissahibi ya ce ma ɗayan Sani ito rasulallah sallallahu alaihi sallama na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuri yana cewa kullu shay'in laysa fihi dhikrullah duk wani abu wanda babu ambatan Allah a ciki ya zama gama garin wasa ko zaman fira ko shiririta babu wani abu na ambatan Allah a cikinsa fa huwa lahu to wannan wargi ne wala ibun wasa ne bata lokaci ne illa arba'un sai abu illa arba'a sai abu guda kuɗi kadai mula'abatul rajul imra'atahu mutum ya dinga wasa da dariya da matarsa wa adibin rajul farasahu mutum ya dinga korar da dokinsa saboda zuwa jihadi wa mashyuhu bainal gharadaini da kuma koyan wato harbi tsayawa tsakankanin target guda biyu wata alimun rajuli as sabbaha da kuma koyawa wani wato wanka a ruwa ninkaya iyo swimming waɗannan duk a a cikinsu babu ambatan Allah ba ne to amma su babu laifi saboda akwai masalihu da ke ciki mahallin shahid da ya shafi wannan babun shine da aka ce wasan da namiji zai dinga yi da matarsa kenan ko da mutum ustazu ne matar shi ustazu ya ce baya za su zauna ne kamar mala'iku kawai sai dai tilawa sai dai tasbihi sai dai sauraron karatu ba babu laifi su yi raha su yi wasa da dariya in suna da fili a cikin gidansu su yi motsa jiki su yi guje-guje su yi dai abin da zai wato ba zai samar da fahimtar juna da degen juna tsakankaninsu kar a zauna haka shuru kamar an yi mutuwa wannan shine mahallin shahidi sannan kuma a horar da doki saboda jihadi a zamanin da babu dawakai ko kuma ba da su ake jihadi ba babu laifi a yi haƙin sauran hanyoyi na koyon horo da ƙwarewa don yaƙi kamar atisayi kamar fariki da makamantansu sannan sai kuma koyan harbi da kuma koyan wanka a ruwa saboda koda ta ɓaci wata rana wa akhbarana ishaq ibn ibrahima قال حدثنا muhammad بن maslama الحراني قال حدثنا أبو عبد الرحيم عن عبد wannan ma da ila isnadin hadisin irin wancan ne wancan yana cikin sayin muslim kamar da muka ambata a baya muslim da abu dawud sun ruwaito shi mun lura waccan daga hanyar sorry muslim da ahmad wacce daga hanyar abu abdurrahim wanda shine khalid ibnu yazida al-harrani to nan ma dai shi din ne abu abdurrahim khalid ibnu yazida al-harrani amma annan sai ce an abdul an abdul wahab ibnu bukhtin an ata kaga can kuma kai tsaye daga abdurrahim zuri daga ata to duka isnadin yana cikewa zuwa ga ata kenan wancan ta hanyar abdurrahim wannan kuma ta hanyar abdulwahab ibn bukhtin abu ubaida al-makki kenan wanda bararren bawa ne ga abin nan alu marwan ibn al-hakam yana da hadisi a cikin sunan ta abu dawuda da nasa'i da ibn maja an kashe shi a cikin wani harka ta jihadi a shekara ta 113 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babban malami ne cikin malamai sikat to shine yake riwaya a wannan isnadi daga ata ibn abi rabah ata yace ra'aitu jabir ibn abdullah wa jabir ibn umair al-ansariyin yarmiya irin dai wancan hadisin yace na gansu suna koyan harbi fa malla ahaduhuma sai ɗayan su ya gaji fadalata sai ne muri ya zauna qala al-akhar sai ɗayan yace da shi kasilta ka samu kasala ne to kar samu kasala mana sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu sai kawo musu wannan hadisin dan ya kara musu kwarin gwiwa kullu shay'in laysa min dhikrillahi fa huwa lagwun wa lahun illa arba'atu khisalin duk wani abu wanda babu ambatan Allah a cikin shi zai zama wasa ne da shirme da bata lokaci in banda hudun nan ya ambaci mashin bainal gharadaini koyan harbi wa ta'dibuhu farasa da horar da doki wa mula'abatuhu ahla da wasa da iyali wa ta'limu sabbaha da kuma koyar da wasa a ruwa wato iyo kenan wannan sai malam yace babu mudahakatir rajuli ahla babin da ke bayani akan hukuncin mutum ya dinga wasa da sakin fuska ga matarsa har yana zolaya suna wasa suna dariya shin wannan abu ne mai kyau ko mara kyau shin hakan yana kawo raini ne da kuma nuna mutum wato bai san girman shi ba ko kuwa ya kamata a sunnanci قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المؤتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو نبرة عن جابر بن عبد الله قال دق محمد بن عبد الأعلى الصنعاني مال مسلم مسلم لدى ترمذي لدى ابن ya rasu ta ɗari biyu da arba'in da biyar bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma daga al-mu'tamir ibn Sulaiman malami ne dan gidan malamin Taimi malami ne haka ne shi ma al-mu'tamir ibn sulaiman shi mu'tamir ya rasu ka 87 eh, imam zahabi yana cewa wa kana ra'asan fil ilmi wal ibadati ka abi shi mu'tamir ibn sulaiman sulaiman al-taymi ɗaya daga cikin manyan malamai cikin atba'u tabi'ina Allah ya gafarta musu gaba daya zaka yace samitu abi na ji babana malam wane kenan in babanka malami ne babu laifi ka suka su gare shi falala ce ma qala yace haddathana abu nabra daga abu nadra shi kuma daga jabir dan abdullah jabir yace kunna nasiru ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wata rana muna tafe tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fa ni. sai annabi yace da ni ba ba'da abika mun ji kisa jabiru a baya wanda baban shi abdullahi dan haram ya rasu aka bar shi da bakin bashi da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo mishi addu'a a gonarsa ta yi albarka aka biya ba sukan nan to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ganshi da riga irin ta angwaye sai ya ce mishi ko ka yi aure kuwa bayan rasuwar mahaifinka qultu na'am yace kwarai ko ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala sai annabi yace asayiban an bikran bazawara ka aura ko budurwa qultu sai nace sayyiban bazawara dai qala sai annabi yace fa halla tazawwajta bikran yau mai hana ka aure budurwa tudahikuka wa tudahikuha kana mata dariya tana maka dariya wa la'ibuka, wa la'ibuha kana mata wasa ta ne maka wasa wato wannan hadisi al-Imam Bukhari ya ruwaito shi haka nan Muslim dukkanin su ruwaito shi al-Imam ah, An-Nawawi a cikin sharhin wannan hadisi a cikin sahih muslim yake cewa da aka ce to laibuha ai alal la'ibil ma'ruf wato wasa wanda aka sani wanda babu raini babu cin zarafi ko wasa da iyaye ko cin mutuncin iyaye ko aibata juna a'a wasa dai wanda juna raha da abinda bai kai alfasha ba ko sakin baki ko rashin mutunci ba domin wasa kuma in yawa sai raini ya shiga wa yu'ayyiduhu abin da ke kara ma wannan magana ƙarfi tudahikuha wa tudahiku wasa in bai wuce kima ba shine za a dinga dariya in ya wuce kima zai iya zama rikici ko zai iya zama ɗaya ya fahimci an raina shi za ka zo kana wasan raha da mataka ka ce aiko na gaba banki mai da tubulan nan tashi aiko na ga mahaifiyarki suna ta gudu suna suna shinkafar shinkafa Ka ga zai zama akwai reni shi ashe gidan kuma yin wata ne kuma ka ce wasa kake ita wani ta aka ma kaza ne to wasa wanda ba zai wuce haddin raha ba wanda an faɗa dariya za a yi a murmushi a tafa da sauransu wa qala ba'dhum wasu kuma suka ce yahtamilu an yakuna min al-lu'ab wa huwa ar-riq to la'ibu hadin nan zai dauka ma'anan daga miyau ma'ana kana mata kis, kana shan biyanta ita ma tana ma kis, tana shan biyanka to wannan yana nuni zuwa ga budurwai da za a aura masu ƙananan shekaru sun fi daɗin irin wannan mu'amala saboda psychologically ba su da damuwa da yawa a kansu ba su ma gama fahimtar auren ba amma ba zawara fa idan mutu ya ba zawara ta yi mijinta ne ya rasu har yanzu ma tana begen shi ko ta fito ne a wani gida tsautsayi ne ya fito da ita ta bi 'ya'yanta a can kullum tunanin na kansu shi ma wannan mijin tana da maneji da shi ne kawai ban ta samu ta tura wa 'ya'yanta kaga shi ta maka wani wasa da dariya ko kuma abin da ta yi a gidan mijinta ta fito tana tsoron kanta sake sakin jiki a sake sakinta da haka akwai matsalar da suke kewaye da ita psychologically wanda da wuya su ba ta dama ta saki jiki ta yi abin da ake nema da ita waccan ku budurwa hankali ma bai ishe ta ba wata ma fahimci aure ba wanda ya aure ta shi ya saka ta akan turbar da yake so to wannan tanan akwai falala game da auren budurwa shi kuma abin da ya duba falalar da ya duba shi ne, in ka auri bazawara wata ke da yan shekaru da experience yana da kanne da aka ban mushi kamar da muka ji a baya su ta kuma za su taimaka mushi wajen yi musu tarbiyya idan budurwa ya auro sa'ar su rikici za a ci gaba da yi duk su lalata gidan to sannan kuma daga ciki a wannan falala ce karara akan auren budurwai auren budurwai da kuma da kuma cewa akwai a cikin shi akwai bayani akan wato mula'abatur rajulin mar'atahu wa mulatafatuhu laha mutabbancin wasa da sakin fuska wa husnul ishra da kuma kyakkyawan zamantakewa ko mun utazanci mutum ba mala'ika bane shi ba aljani bane shi dole dinga sakin fuska yana sakin abin nan kai ce wai za a rena shi za a rena ka ne in baka da gaskiya in baka da kirki in baka san ya kamata ba amma sakin fuska bai sa a rena mutum to ko da mutum asalin halittar shi abu san kamdariya ne shi sai kokari ya koya ko mun gane ya dinga koya a hankali har ya saba ya dinga sakin fuska ya dinga sakin jiki ba daidai bane a ce duk iyalanka suna jin tsoronka ba sa iya maka magana ko sa hada fuska da kai annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba jiba dai irin kwarjire da sabai suke cewa ma ba sa iya siffanta shi akwai sabai da dama da ba sa iya bada labarin sa amma sa Aisha a cikin gida su ba abin da ba sa yi shi so rinje cikin gida ne su har ya musu tankade ya musu wanke wanke ya musu shara duk namijin da yake yin wannan dole a saki jiki da shi da shi za za su iya za mu zo mu ji a gaba zai kula mana babi akan babin halastin mata ta fushi da mijinta halastin mata ta daga wa mijinta murya duk zai kawo mana wannan babubuka kuma duka hadisai ne me yasa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam din yana yana sakin fuska amma yanzu wani matan shi ta kira shi a waya to muryar tana rawa ba ta iya mishi magana saboda ba su sanya zai reaction ba ko mun gane to kaga wannan wannan fi kama da da azara'il da ake cewa da Hausa ko ba haka ba akwai matsala game da shi su hadisin kuma har ila yana nuna halastin shugaba ko malami ko wani oga a ofis ya dinga tambayar na ƙasa da shi ya halin iyalanka ya kuke ciki kamar da alibai tambaye shi kayi aure ne wata yi ka aura babu laifi mutum ya irin wannan tambayar don ya san halin da suke ciki kuma in ya ga dacewar ya ba su shawara ya ba su domin da annabi sallallahu anan ya ba su shawara duk da ya riga ya yi auren bai ce mishi je ka saka ka auri budurwa ba a sai ya gaya mishi da kaza yi da ya fi na san cewa ne ka sai fili na ka sai a unguwa kaza ai ko da wuri kaza ka siya da wannan unguwar da ka siya ai da ka ga man da baka je wurin ba akwai yan wuri sun yawa wajen ko yan shi'a misali kaga shawara zai bashi cewa ko wasu matsaloli to to haka ya bashi irin wannan shawara a nan? dan in akwai bukatar zai kara nan gaba to ya nemi budurwa sai zama ya turka kenan yana da bazawara wadda ta kula mashi da yaran shi da kannan shi da sauransu yana kuma da budurwa wadda za su je kuma su ta wasa da dariya ita kuma kowace da amfaninta babu musabaqatur rajuli zaujata babun da ke bayani akan miji ya dinga tsere wasan tsere shi da matarsa قال أخبرنا muhammad بن Abdullahi الله Yazida al المقري قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة an أبيه عن عائشة سابقني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسبقته حتى إذا رحقنا رحق رحقنا اللحم سابقني فسبقني فقال هذه بتيك daga malam Muhammad ibn Abdullahi ibn Yazida al-Bukhari wanda maula ne ga Alu Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ya rasu shekara ta ɗari biyu da hamsin da shida shekara ɗaya suka rasu da limamu al-bukhari daga malamin sa sufiyan ibn uyayna kenan daga hishamu dan urwa daga urwatu dan zubair daga goggonsa aisha radiyallahu anha tace sabaqani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah wata rana yace mu yi tsere ni da shi suka tsera da gudu tace fa sabaqtuhu sai na wuce shi saboda ba ta kai shi girman shekaru ba ba ta kai shi nauyi ba nan da nan kawai ta mishi fintinkau hatta idza rahiqan lahamu sai da ya bari nama ya ture a jikina ta yi kiba daga baya ta yi nauyi bakani sai ce mu zo mu sake yin wannan tsere fata bakani to wannan karin sai wuce fa sai na dariya yace mata hadihi bitiki wannan da waccan ɗaya da ɗaya kenan mun yi mun yi Wani riwaya al Ahmad ya fita da ita da Humaydi a cikin musnadinsa haka Ibn Hibbana dukkanin sun fito da shi al shaukani a cikin al-Awtar da yazo yana sharhin wannan magana yake cewa ma'anan hatta idza arhaqani lahamu ay kathura lahani naman jikina yawa arhaqa bi ma'ana yayi yawa kina wannan hadisi dalili ne akan halaccin wato yin wannan tsere tsakanin miji da mata ko da matan shi gaba ɗaya ko da 'ya'yan shi ko da sauran muharraman shi kuma irin wannan zai baya tsabin nan shaukani ya ce wannan baya kore alwaqar wa sharaf wal ilm wal bai cin karo da natsuwa ko daraja ko ilimi ko falala dan kai gwamna ne ko sarki ko mai anguwa ko ciyaman ko limani ko wani babban mutum a cikin mutane wannan dan ka zo an ga kana tsere da matarka ko kuna kokuwa ko kuna hawa irin kuna nan na na yan tsere kuna gudu idan gida ne yan gawi mai fili ko ku je cikin jim ku yi wasan duk wannan zai nuna wai a kai dan dan alarma ne kake ce ba za ka yi wannan ba kada tilawa ka ta gudu a'a baka ka annabi alarmanci ba kuma yana yi wa ulu sunni ko kuma dan kai tsoho ne kake shekaru sun wuce maka dan haka ne take ka aure yarinya take take ka aure tsohuwa ya uwaka ku je salati kuna jiran mutuwa amma yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama ya aure Aisha shekarar shi wajen 50 da wani abu shekarar shi 53 sanda da ya aure ta ita kuma shekarar ta goma ko sha ɗaya ko tara ta ko dole shi ne zai sauko zuwa shekarunta bakin za ta haura zuwa shekarun shi to idan ka je shekarar ka arba'in da biyar hamsin ta je ka yarinya a secondary ajs2 ajs1 tana 100 level to dole faka biya wannan abin nan da za ka gani kana alarama ya shehi ya kamata za ka a tafi shan shawarma za a je a siyo ice cream za ka je kallon sarki eh, mai suna abin hawan daushe dole ka za ka fita ka je ka ɗaya ka yi fuska ko <laughs> har gama kallon ka dawo in ba ka fi ka nemi Allah ran da ya uwarka ku ta musaffa ko ka ba ina fata mun gane wannan to idan kana son kyan eh, daɗi sai ka biya farashin shi to malam ya ci gaba da cewa ah, ah, ah, ya ce fa innahu sallallahu alaihi wasallam lam tsawon Aisha illa ba'da al-50 min umri kamar da muka ambata annabi alaihi salatu wasalam bai auri aisha ba sai da shekarunsa suka haura hamsin sannan ya aure ta da haka kuwa dole ga irin wannan tsari malam ya ce wa akbarana muhammad bin musanna qala haddathana abu usama an hisham ya'ni ibn urwa an rajul an abi salama ibn abdurrahman an aisha qalat خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا خفيفة اللحم فنزلنا منزلا فقال لأصحابه تقدموا ثم قال لي ta'alai hatta usabiqaki fasabaqani fasabaqtuhu thumma kharajtu ma'ahu fi safarin akhara wa qad hamaltu lahma فنزلنا منزلا فقال لأصحابه تقدموا ثم قال لي تعالي أسابقك فسابقني فسبقني فضرب بيده كتفي وقال هذه بتيك wannan ma riwaya irin waccan ce ita ce take cikin sunan ta limamu abu dawud da da limamu ahmad ibn hanbal da bai haƙi sarwaito ta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yazo a cikin wannan riwaya daga Muhammad ibn Musanna daga Abu Usama Abdarin daga Hisham dan Urwa yace daga wani mutum daga Abu Salama dan Abdurrahman dan au shi kuma daga Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa mun fita a wata tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama wa ana khafifatul lahmi ina da ramamman jiki fa nazalna manzilan sai muka sauka a wani wuri aka yada zango fa qala li ashabihi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbansa taqaddamu ku ƙara gaba thumma qala li sannan ya ce mini ta'alai taho hatta usabiqaki mu yi tsere fa sabaqani yayi tsere da ni fa sabaqtuhu na tsere masa thumma kharajtu ma'ahu fi safarin akhar wata rana muka sake fita wata tafiya wa qad hamaltu lahama a lokacin nayi kiba fa nazalna manzilan fa qala li ashabi sai muka tsaya a wani wuri sai ce wa sahabbansa ta kaddamu ku yi gaba sun makala bi sa'annan ya ce ta'alai usabi uki ki zo in sake yin tsere fasa bakani fasa bakani muka yi tsere sai ya wuce ni fa zaraba bi yadihi katifi sai buga hannun shi a kafada ta wa kala yace hadihi bi tilka wannan ta tsaya matsayin wacce wannan hadisin irin wancan ne kamar da muka ambata yana nuni zuwa ga halattin wato ya zama wasan da za a yi ma ba a cikin gida ba ne domin an fita ne an je wani wuri za ka in tafiya ta kama ko wani waje inda da yake cikin mutunci da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sahabbai su matsa gaba ya nuna duk da wannan ya halasta to ba daidai bane a dinga yi a gaban waɗanda suke a jami to a ƙarƙashin haka kuma kenan ba daidai bane a yi a ɗauka a bidiyo a sa a facebook dan kana mata ka kitso ko tana yanke maka farce ko tana ma aski ni na abin ana so a yi ko ga wani suna yin tatata ko suna yin ojujiyo ko suna yin nazin da gidan goro to amma saboda saboda wani ƙauyen da bai mutane tunanin wayewa ne sai a kafa kyamara a ɗauka sai a yaɗa to kun lalata komai yayi shi nabi sallallahu alaihi wasallam da zai yi kyau sabai ku je gaba dan kar su ga abin da yake saboda su ba muharraman ta bane to mu kiyaye yi din daban shine abin da yake daidai amma yaya tashi a duniya ba daidai bane surori ne na iyalai ba daidai bane a yata su da haka babu kyau yayatawa a saka a facebook a saka a instagram a saka a tiktok a saka a wane ne a ta yadawa ana har wasu dinga sha'awa suna cewa wayo Allah su sun ji daɗi waɗannan iyalai ne masu zaman lafiya wannan iyalai ne marasa wayo marasa abin nan a irin haka wata ta ga ta ga ita kuma to wallahi ba mijinta ke so shi tunda dai har yana da irin wannan sakin jikin za ta nemo mutum nan zai kawai ta aure shi zai ta kwace miki miji za ka sai ku kiyaye ba daidai bane ku dinga yada irin waɗannan abubuwan a sannan ya nuna zuwa ga cewa a babu laifi wato a a a auna da na baya idan an samu idan an taba yi a san wane ne ya ya ci kuma har a ambata ba ta taba ci na fata mun gane wannan mai auni mabudu yana cewa a game da wannan abin nan wato hadisin yake cewa ma'anan fa sabaqtuhu ai ghalabtuhu na wuce shi fa sabaqani ai fa sabaqtu ai galabtu na wuce shi na wuce shi a cikin wato wato guje-guje yana halastin yi kuma halastin har wani ya wuce wani kuma an wuce mutum to sai ya haƙura da cewa haka Allah ya kaddara ba shi ke da nasara ba wannan hadisin har ila yau irin wancan ne abin da yake nuna wa asalin shine sun yin haka to kuma yana nuna zuwa ga bukatuwa zuwa ga motsa jiki annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai dan mujarradin wasa kawai yake su yi wasa ba saboda a cikin wannan motsa jikin akwai wani alfanu ga jikin ga lafiya ga shekarun mutum zaka babu laifi dan a cikin gida idan akwai fili ko a yi a waje ko a tsakar gida ko a duk inda ya samu filin wasa na motsa jiki ko a yi ɗaki irin na zamani a saka injina na jim na abin da za a motsa jiki don a rage ƙiba a rage kitse a fidda zufa a samu nishaɗi yana da amfani kwarai da gaske wa akhbarani ali ibn muhammad ibn ali qala sana muhammad ibn kathir an al an ibn urwa an abihi an aisha qalat har ila yau yake cewa daga muhammad ibn ali daga Ali ibn Muhammad ibn Ali al-Misisi kenan alƙari ne wannan a garin Misita Imam An-Nasa'i kadai fitar da hadisin sa cikin Ashabul Kutub Sitta daga Muhammad ibn Kathir as-San'ani wanda ya rubuta ta 216 yana da hadisi a cikin Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i San'ani anan ba San'a ta kasar Yaman ba San'a'u Dimashqa haka kamar yadda al-Imam Al-Bukhari ya faɗa a cikin al kabir domin sana'a'ul yaman gari ne sananne akwai kuma sana'a'ul dimashka anguwa ce a dimashka na fata mun gane to a sana'ani mutumin dimashka ne shi kuma yace anil fazari wannan fazari asalin sunan shi ibrahim ibnu muhammad shi kuma daga ishamu dan urwa isnadin da ya take irin wancan daga baban shi urwatu dan zubair daga aisha allah ya kara mata da take cewa kuntu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi safarin da ni da manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wata rana mun kasance fi safarin a cikin wata tafiya fa ashabu ma'ana sai ka hada da wancan yace wa sahabbai ku yi gaba kuma sai suka yi gaban fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi yace sabiqini zo mu yi tsere qalat tace fa sabaqtuhu sai muka yi tsere da shi fa sabaqtuhu sai na wuce shi falamma kana ba'du to daga baya kuma wa hamaltu lahama na yi nama da yawa ƙala sai ya ce sadiki ni zo tsere yi tsere fasa bakani muka yi tsere sai ya wuce ni faƙala sai ce hada yi na rama irin abin da kika mu wa barani ali ibn muhammad ibn ali al-misisi قال حدثنا سعيد ابن المغيرة sayyad عثمان الصياد في كتاب qala قال حدثنا الفزاري عن هشام بن عروة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال أخبرتني عائشة أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر آه، وهي جارية فقال لأصحابه تقدموا ثم قال تعالي أسابقك فسابقته فسبقته على رجلي فلما كان بعد خرجت معه في سفر فقال لأصحابه تقدموا ثم قال تعالي أسابقك ونسيت الذي كان وقد حملت اللحم فقلت كيف أسابقك يا رسول الله وأنا على هذه الحال فقال لتفعلن فسابقت فسبقني فقال هذه بتلك السبقة عائشة وانا حديثها إلى يوم شين وانسان دي رواية لها إلى يوم تانيا مالم علي ابن محمد ابن علي المسيسي دقى سعيد ابن المغيرة وانا نسائي كان يبتدى حديث انسا wannan ne kuma hadisi ke kadai a cikin sunan nasa'i kamar yadda al-mizzi yake faɗi shi kuma wannan da ake alkunya da abu usman sayyad yana da littafi kitabu siyai wanda Allah ya sa littafin albarka kamar yadda wanda suka san labarin suke ba da labari cewa littafin nashi ya samu farin jini sosai a garin su in yana karanta da littafin aka rufe kasuwanni gaba daya a je sauraron shi to a cikin wannan littafin nashi ya ba da hadisin nan ga ainihin wancan alfazari daga hisham ga shi wancan almasisi daga alfazari daga hisham dan urwa an abi salama ibn abdurrahman daga sahabin nan sorry daga tabi'in nan abu salama ibn abdurrahman ibn auf yace akhbaratni aisha aisha uwar mu mu'minai ta bani hadisi tace annaha kanat ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wata rana ta kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fi safarin a wata tafiya wa hiya dariyatu tana karama yar budurwa siriya fa qala li ashabi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai taqaddamu ku dan yi gaba ina zuwa thumma qala sannan ya ce mata ta'alai usabiki zo mu yi tsere fasabaqtuhu fasabaqtuhu ala rijli muka yi tsere akan kafan mu sai na tsere mu shi falamma kana ba'd bayan wani tsawon lokaci kuma kharajtu ma'ahu muka sake fita tare da shi fi safari a wata tafiya fa qala li ashabi nan ma yace masahabbai taqaddamu ku yi gaba thumma qala sannan yace ta'alai usabiki to zo mu yi tsere wa nasitu ladhi kana tace na manta cewa a baya mun taba yin tsere na tsere mushi ba sai yana bi na bashi tsere ba na manta wa qad hamiltu lahama yanzu kuma nayi kiba fa qultu sai ce kaifa uka. haba ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya za a yi mai tsere wa ana ala hadhihi hal kana ganin yadda na cika nayi kitibtu ne ba zan iya ba sai nabi ya ce la taf'alinna wallahi taki fasabaqatu sai tayi fasabaqani fasabaqtu sai na tsere da shi fasabaqani sai ya wuce ni fa qala yace hadhihi bi tilka sabaqa to yanzu na rama kenan shi ma wannan hadisin kamar na baya ne ƙarin da ya shi shine farko ta ne ba za ta yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ta yi wannan yana nuni zuwa ga mutum ke ce ki abu matuƙa ba saban Allah bane ko da ranki baya so sai ki in ya ce ki je wuri kaza ko kai ki je ya abinci iri kaza ko kada ki abinci iri kaza ki kawa da wance ko kada ki kawa da wance ko da kina ganin abin bai dace ba an cuce ki an nuna miki cin zali sai ki haƙura ki shine zaman lafiyanki to wannan duk hadisan da ya kawo riwaya ce daga tushe guda daya game da matsalar halaccin tsere tsakanin miji da mata za a iya wannan tsere da kafa shine asali ko akan abin hawa wanda babu cutarwa kamar sai su hau kekuna ko makamantansu babu laifi kamar da halarsa a yi da mata za a iya yi tsakanin miji da 'ya'yansa mutum yana iya da 'ya'yansa ko kannansa ko da matan fiye da ɗaya biya halarsa babu ibahatin rajuli al-la'iba li zawjatihi bil ban da ke nuni akan mutum ya halasta wa matar shi ta dinga yin wasa da 'yan yara albanat za mu zo mu ji cewa ya kamata ya kai da albanat sagira ƙananan yara su dinga shigowa wurin matan mutum yaran anguwa ne amarya ta da farin jini su dinga zuwa suna wasa ba sa ba sa <coughs> barin ta ita kadai a da aka yi da aka amarya anguwa za a yi ta mata ɗebe mata kewa a cikin ku gidan amaryar to me yasa aka yi kaidi da 'yan mata ƙanana saboda idan manya ne suke shigowa zai iya zama zari'a zuwa ga fitintunu akan samu matsaloli na kodai su zo su buge ta suna mata wannan zama auren take ita wa wuya ce ɗan cire ta daga makaranta an mata aure su wallahi ba su sa musu haka ba su hudewa mata aure kunni ko kuma irin matsalar da suke faruwa a wannan zamanin na maɗugo yakan faru a irin wannan wajen za su je su ta barna ko kuma ita ta yi introducing ɗinsu ga rayuwa aurewa da ba su sani ba ana samun 'yan mata budurwai masu shegen santa da surutu mako ɗaya na da ta a gidan aure ita ta zage musu duka labarin abin da ake su kuma daga nan su ma su fita daga hayyacinsu wasu su daga nan su faɗa wani shirme ko wani fasikanci to duk wannan zari'ar ana gudunta ko kuma ƙawayenta ne sun san wani saurayinta na ƙarya a can waje za su dinga kawo mai labarinta za su dinga kawo mata labarin shi duk wannan yana da cikin abin da ya sa aka takaita akan cewa ba banda manya da haka idan kana da amarya to ka san wannan kar ka bari waɗannan zuƙa-zuƙan yan mata kullum su dinga shigowa suna wuni a gidan sun yi maka abinci kuma su wuri wa ka kunne baka sani ba sai in ka tabbatar ka amince da su ka yi da su to wata kuma ma ga baki ɗaya ma ta zo ta ga yanayin tun ta mijin ma ke so tun amana nuna yin mata yanzu yana da yawa <laughs> mijin ma ke so da haka za ta ɗauke lambaci ba a sani ba ta fara kama shi da aiki kafin ki an kare ke amaryar sai ce kawai yarjiyar ke ba to duk waɗannan mafasid ɗin dau'u mafasid muqaddamun ala dalil masalih to sannan wasu ma sun fassara cewa albanat anan ana nufin ebbe ne ba ɗan mutum ba za mu zo mu daga hadisin babu laifi a bar budurwa da aka auro ta sabuwar zuwa ta zo da tedi din ta bibiya ne ta zo da ya tana wasa da su wanda ta saba da su tun da tana yi babu laifi kar mutum ya hana ta za ka iya sa kuɗin ka ka siyo wata don dai a zauna lafiya malam yace akhbarana ali ibn hudr قال أخبرنا علي يا ابن مسحر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت kuntu al'abu bil fi baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa kunna li sawahiba ya'tinani fayal abna mai fayata kan ma'ana idza ra'ayna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasurru yusarru bihinna ilayya fayal abna wannan riwaya daga babban malami Ali ibn Hujr as-Sa'di kenan wanda ya cika ta 244 malamin su bukhari da muslim da tirmidhi da kuma shi nasa'i din shi kuma daga nashi malamin abul hasan al-kufi shine ali ibn mushirin kenan shi kuma ya rasu shika ta 189 daga tirdalu jama'a shi kuma daga hisham dan urwa duka ne karatun nan hisham dan urwa ne daga babansa daga aisha take cewa kuntu na kasance al'abu bil banati ina wasa da yan wato yan ebbe na fi baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kullu li sawahib sawahiba ina da kuma wasu kawaye ya atina suna zuwa wuri na fa yal'abna ma'i sai yi wasan mu fa yataqamma'ana idza ra'ayna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da zaran sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su ga cikin labule su kuya yana shiga suna ficewa shi kuma da ban ya ga haka wa kana yusarru bihinna annabi yakan ji dadin ya gansu suna ɗebe min kewa idza e, ilayya fa yal'abna mai sai ba su ci gaba da yin wasan to ga wani sharhi nan da ya dauko man daga fatul bari bari mu ji abin da yake cewa hadisin da bukhari ya fitar da shi da muslim da tabarani abul qasim tabarani a cikin mujamul awsat da kuma abu shaykh al-asfahani a cikin littafin shi akhlaqun nabi sallallahu alaihi wasallam da albayhaqi a cikin kitabul adab Eh, ibn hadirin a cikin fatuhul bari yake cewa wa kana li sawahibu yal'abna ma'i ay kunna aqranaha sa'o'inta ne to kaga ba manya bane su domin karama ce ita ba ya taqamma'ana yace bi musannatin wa tashdid al-mim mim al-maftuha wa fi riwayat al-kushmihani bi nunin sakina sai zama ya taqamma'an kenan wa kasr al-mim eh, da kuma yima ya taqammin yata tsammina kenan wa ma'ana ma'anahu annahunna yata ghayyabna min da sun ganshi za su kuya wa yadkhulna min wara'i sitri sai su shige bayan labule wa asluhu min qam'in tamrat ay yadkhulna sitri kama yadkhulna tamrata fi qam'iha kamar da ake shigar da dabino cikin wato mazubinsa sai su buye da sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar su shige uwar daka kenan ko su shige kitchen ko toilet ko wani falo can daban su buya da yadda kuma fa yasurruhunna ilayhi fa yasurruhunna ilayhi tace bi inin mummalatin thumma muwahhada ai yursiluhunna sai ce ku je gunta ku yi wasa ba komai واستدل بهذا الحديث واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللائب min ajali la ibil banatu bihinna yace to wannan hadisin dalili ne akan malamai suka ce ya halatta a yi amfani da hotuna ko ababen wasa 'yan mata da yara mata su dinga wasa da su a gida wa khussa zalika min umumin nahi al-ittikhadisu aka rage fadin wannan daga asalin hani da aka yi akan makal hotuna da ake sa cikin gida aka ce wannan babu laifi wa bi zama iyab alqabi ya a cikin sharh muslim haka ya faɗa wa kalahu anil jumhur ya kuma ce duk malamai suna wannan yana halastin amfani da fbb eh, da makamantansu wa annahunna ajazu bai'al la'ib lil banat kuma wannan yana tunda an halasta amfani da shi a gida to bittali ya halasta asiya ko a siyar? da tadribihinna min sigarihinna an halasta 'yan mata da yara budurwai su dinga amfani da wannan ne don su koyi horo akan kula da 'ya'ya ala amri buyutihinna wa aladihinna su koyi house management ko home management da ka babu laifi a su yara 'yan mata gadon wasa bibin wasa kwanukan wasa duk abin wasa irin waɗannan suna koya malam ya ci gaba da cewa a wa auladihinna da kula da su. yaransu ba zahaba ba'aduhum ila annahu mansukh wasu kuma da suka ce a wannan an share shi wa ilayhi malakul battal ibnu battal fatawarsa kenan yace وحكى عن ابن أبي زيد عن annahu أنه كره أن يشتري الرجل لابنته الصور ya hakaito daga maliku cewa imam malik yana ganin kyamar mutum ya siyo wa esta ababan wasa su yan bebi da makamantarsu wa yi kuma ala annan ruksa yake da aka wannan soyi na yi tsallake ku wa min samma rajja dawudi annahu mansukun to daga nan dawudi ya karkata zuwa ga cewa lalle mansukun وقد ترجم ابن حبان الإباحة لصغار النساء اللعب باللعب ابن حبان يا كاو ترجمة cewa wannan annan izuwa ga halalci wa tarjama da wannan sai ibatar rajuli da zata yi la'iba bil banat shi kuma sai wato miji ya halalta matar shi da yi wasa da ainihin wato waɗannan yan bibi kamar da muka ji a baya waqad waqad yuqayyad bis ana iya keɓance shi a ce 'ya'ya mata ƙanana wafihi nazar akwai magana game da wannan wa qala al-baihaqi ba'da takhrijihi bayan ke kawo hadisin yake cewa sabatan nahyi an ittikhadi suwar an dai samu hani ya tabbata game da mu'amala da hotuna rike hotuna da aje su da manna su a cikin gida fa yuhmalu ala anna rukhsa li aisha fi dalika kana qabla tahrim yace to ka sai dauka wannan halaccin kafin a haramta ne yace kana qabla tahrim kafin haramta wa illa faqad yusamma ma laysa bi suratin ba ko da ke ko da abun ba hoto bane ana iya ce mishi abun wasa wani abun wasan ba hoto bane ba sura ce mujassara ta mutum ko tsuntsu ba ala wani abu ne can daban wannan abun wasa wa bi hadha jazama a a a a yace wa bihi jazama ibn jawzi wa qala al in kanat la'ibu kasurati fa huwa qabla in dai ya yi kama da hoton abu mai rai to kafin haramtawa ne wa illa faqad yusamma ma laysa bi suratin lu'ba wa bi hadha jazama al-halim haka halim ya fada fa qala yace in kanat suratan kal wasin idan hoto ne kamar gunki na abu mai rai lam yajuz bi halasta ba wa illa in ba hoto na abu mai rai ba jaza ya halasta wa qila an ce ma'anar hadisi al-la'ibu ma'al banati aw al-dawari wato wasa da 'yan mata والبائي هنا بمعنى مع aka ce alaibu bilbanat ai ma albanat haka hukunu tini an daudi shi ya kawo wannan zance warar da hudu ya tunkuɗe shi kultu ni ibina zarin sai na ce wai rudu huma a kare da hukunu uyaina filzani imin min riwayatin sa'id ibn abdurrahman al-makhzumi anhu an shan bin urwa ha hadisi wa kulla dawari ya atina fa yal'abna biha ma'i wasu 'yan mata na zuwa ni da su mu dinga wasa da ebdebin kaga ya tabbatar da lalle ebdebin shi wafi riwayar jarir ibn hisham kuntu al'abu bil banati wa hunna la'ib ina wasa da waɗannan 'yan ebdebi abun wasa na akhrajahu abu awana wa ghayruhu wa akhraja abu dawuda wa nasai min wajhin akhar an aisha qalat قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبرة النبي يقول لك يأكل تبوك وخيبرة fa zakara alhadisa fi hatkihi sitra ya ambata hadisin da annabi ga an sa labulan nan mai hutuna ya yaga shi allazi nasabatu ala babiha wanda Aisha ta kafa a kofar ta kala take cewa fa kaifa nahiyatu sitri ala banatin li Aisha la'iba la'ib tace eh fa kashafa nahiyatar ko asitri ala banatin li Aisha la'ibun fa sai ya bude labulan sai ya ga wasu FBB na Aisha sai ce mata ma har Aisha me wannan fa kala ta ce banati ƴaƴana ne kala ta sake cewa wa ara fiha farasan yace kai sai ce to amma ina ganin doki wara'a fiha farasan annabi ya ga doki marbutan lahu janahani an daure shi yana da fuke guda biyu fa kala sai ce ma haza wannan kuma fa qalat ta ce farasun doki qala yace farasul lahu janahani doki kuma da fuka fukafukai biyu qultu sai na ce masa alam tasma annahu kana li sulaymana khairul laha adniha kai baka taɓa jin cewa annabi sulaymana yana da wakai masu fuka fukafukai ba za ta wa annabi hadisi kenan mago na ruwan aisha radiyallahu anha daga jika san yarinya ce mai hazaka fadda hika sai annabi ya murmushi ya dariya fa hadha sarihun fi anna al-murada bil la'ib ghayr al-adamiyyat yanzu wannan yana nuni zuwa ga ababen wasan ba hoton dan adam bane amma dai hoton abu ne mai rai sorry wato da aka ce tana wasa da bana ba banat yan mata ba banat ababen wasa lu'uba kuma gani qala al-khattabi fi hadha al-hadith anna laiba bil banati laysa wasa da ebedi ba kaman sauran wasa na shirme bane bisa irin suwarin lati ja'a fi wa wa'idu sauran hutuna wanda aka yi alkawarin za a mai wasa da su azaba wa inna ma arkhasa li aisha fiha annabi wa aisha ta sauci game da wannan ne lianna ha'iz zaka kanat ghaira baligin a lokacin yarinya ce karawa ta balaga ba qulti ni ibnu hajar sai ne ce wa fil jazmi bihi nazaru tabbatar da cewa bata balaga ba abu ne da yake da taba ba lakinnahu muhtamal amma abu ne mai yiwa ta yi shekara tara nan ta balaga ta yi ko bata balaga ba لأن عائشة كانت في غزوة خيبر بنت أربع عشر سنة ثم علينا سنة أكا وانا أيكين يأكين خيبر شكرة تبوم شهود كما تاكي شكر بلغا إما أكملتها أو جاوزتها أو قاربتها ko ta wuce sha hudu ko tana cikin sha hudu ko tana ƙasa da sha hudu wa amma fi gaza tabuka fa kanat qad balagat qat'an a yakin tabuka kan babu shakka ta kai sha hudu fa ya tarajjahu fa ya tarajjahu da haka za a karkata zuwa ga cewa ta girma fa ya tarajjahu riwayatu man qala fi khaybara riwaya wanda ce a khaybara ne wa yajma'u bima qala al-khatabi li anna dhalika awla min at-ta'awud to kaji sharhin abin da sharhin ke nunawa a shi ne. wannan da ake magana a nan, da aka ce albanat wasa da su da sauran kayayyakin wasa daga ci abinda mutum zai sassauci ga iyalinsa musamman idan mai karancin shekaru ne ya ba ta dama ta dinga amfani da kayayyakin wasan ta take da su yana iya mai siyo mata ko a je gidansa an so mata wanda ta bari a gida sannan kuma mun ji cewa su ma kawayen sana shigowa da suke taya ta wasa zakan ta da yan kawayenta za su shigo su zana eh, gawayi suna yin yan galagala su dole kamar su yan galagalan su mun ji cewa ma har ta kamanta ma da gayi ta shanya ki, su ya ta tana yan galagalanta za ka dole sai ka ɗauki ne aiki za ta dinga kula da ita ko ka ɗauko babaka ko kishiyar babaka ko ta tsohuwa za ta dinga kula da ita suna nuna mata ya za a dinga yi har ta hankali ka sa abin da ya kamata ba za ka hana ta abubuwa rana tsaka ka ce kun kamar ita cikakkiyar mata sai dai kawai ta abinci ta gyara gado ta maka wanki ta sa maka eh, abin nan eh, mai a takalmi ta kai babaka abinci kawai ka ce wannan maka za yi wannan za a samu karisa a kwakwalwarta za ta samu matsala dole sai a hankali za ta yi graduate into grown up mace a fata mun gano wannan wannan wannan da ya kamata a lura kenan to sai malai ya ci gaba da cewa ah qala muhammad ibn abd al-nadri am musawir al-marwazi qala dathana ja'far ibn sulaymana an hisham ibn urwa an abihi an aisha qalat kuntu al'abu bil banati fa rubbama dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa sawahibati indi fa idza ra'ayna rasulullahi fararna fa yaqulu sai yace rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah yace musu kama anti wa kama wannan kuma daga Muhammad ibn Nadri ibn Mustawir ya da rifi a cikin Abu Dawud da Nasa'i ya rusu ka 239 daga Malam Ja'far ibn Sulaimana Az-Zabai ya da hadisi a cikin muslim da al'arba shi kuma wannan rasuwarsa shekara ta ɗari da saba'in da takwas shi kuma ya ce daga hishamu ɗan urwa duk wani za a gani daga hishamu ɗan urwa daga babban shi urwa domin urwa ɗan gida ne a wajen aisha duk ne shi ɗan yatin mun sha yin magana kan wannan Ta ke ce masa kuntu al'abu bilbanati mun kasance muna wasa da yar bebinmu ma da kala alayyar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci kawai sai muga annabi ya shigo wa sawahibati indi kawaye na suna zaune a wurina fa idza ra'ayna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da sun ga manzon Allah fararna sai su kashi su bar wajen fa yaqulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce kama an zauna inda kike wa kama an tunna kuma ku dawo ku cigaba da harkar ku mana kaka zama azzalimi mara tausayi ka aure yarinya daga kebuka kai ta Kaduna kuma ka ce ba ta hulɗa da kowa ba yaran makwabta sun shigo ka kore su ta yi kawaye a islamiyya ka kore su ko ba haka ba to in ka shigo ka suna wata firar su sai ka haƙura da naka bukata kar ka kace mata zo nan zauna ni ma firar na goyi da ke kawo mun abinci kawo ruwa sai a gaji da kai nan da nan sai ka ba ta yanci kar a raina ta a san tana da matsayi a gun mijinta Su gaba da abin da take yi ana mata kitso ne suna cin abinci ne suna taya ta tsantar wake ne suna mata tabbata ne sai ki kayan su ina ba ta mun gane wannan sai su gaba da yin kayan su a zauna lafiya wannan ke a wannan hadisi al-imamu Ahmad ya fitar da shi haka al-imamu Tabarani da da kuma al-Humaydi malam yace wa akbarna Muhammad ibn Rafi' an-Naisaburi al-imamu Muhammad ibn Rafi' an-Naisaburi ya daga cikin garul jama'a in banda ibn Majah ya rasu ka ta 245 shi kuma yace haddathana Hujayl Hujayl ibn al-Musanna shi ma rawalahu a sitta illa ibn maja. rasuwarsa shekara ta biyar daga abdul aziz huwa ibn abi salama daga hisham dan urwa daga aisha uwar mu'mini Allah ya ƙara ma aisha yadda take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusarribu ila sawahibi yal'abna ma'ibil la'ibi albanatu sigar tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yusarribu ila dawahiri yana shigowa ya tarar da ƙawaye na a wurina in ya gansu ya la'abna ma'i muna wasa tare da su billahi da ababen wasanmu su ne albanatu sigar su ne 'yan ƙananan ainihin yabbebuna sai su dinga yin wasa da su wannan al'imamul bukhari ya fitar da shi da wannan lafazi a cikin littafinsa al'adabul mufrad to kamar yadda dai muka ambata tun farko yana nuna halaccin wasa ɗin da mata za su yi da ababen wasansu ga matan da 'yan mata da shantu ake kawo musu da shantu da kuma abin nan rediyo da za a zo a saka kiɗa na ɗan ashirar leto wannan babu kyau kuma wannan muryar shaidan ne da aka dole ne a hana su aka zo bayan wannan zamanin ya wuce aka kuma sai a kawo musu tv da bidiyo da kasusuwa a yi ta kallo da shi ma wannan barna kalle-kallen tv da bidiyo jama'a ba karamin barna ne ga mustaqbalin yaya ba al-imamu al-allama ibnu baz rahmatullahi alaihi yana da fatawa musamman akan wannan tana nan a cikin fatawa dinsa maganganun da yayi suna da hadari kwarai idan ka kalla game da wato lazimtar kallon tv da mutane suke har ya zama suna da idman sun zama addicted to kallon tv sun haddace tasha kaza za a yi kaza karfe kaza tasha kaza za a yi kaza karfe kaza NBC kaza ga sunan tutun ana yi ma da turanci ana yi da indiyanci aka dawo yanzu da Hausa ma yake to kaga bala'i ya kai bala'i kenan ya takallamuna bilisanina qaumun min jildatina wa ya takallamuna na. don haka wallahi jama'a sai an hana yara kallon TV haka barkatai yara da mata musamman kallon TV barkatai sai an hana su ba za a rasa abin da yake da amfani ba shi ma bakin ya faɗa da al'utami yake cewa ba a rasa abin da ke da amfani a ciki amma shin za a iya kiyayewa za a iya kiyayewa kana zaune da remote nan ka dinga cewa kenan bari leka nan bari leka nan kafin ka ankara sai kawai ka bata lokaci to wani abun kuma dama nan shi dan ya faɗo kan hankali wasanni fina-finai raye-raye kaɗe-kaɗe da fina-finai wanda suke koya ma yara taurin rai da rashin imani suna ganin ana zubar da jini ana harbi ana duka ana kisa to wannan abin da yana shiga su ba shi yake kayyafa tunaninsu shi ne za ga suna gwadawa an sha samun yara su gwada akan yan uwansu ko kannansu wani ya hau kan gado ya tsallo ya duro akan kanin ya tokare shi <laughs> ko ya ce bari ya wurga shi abin nan waje ta wundu an sha samun yara suna gwada wannan hatta katun din nan in dai irin wannan ne to akwai matsala saboda yaro shi duk abin da yake kallo gani yake to wannan shine sirrin rayuwa shine tsarin ta idan yana ganin baban shi na zuwa masallaci ba sai baban ya ce mishi bata matsalaci ba zai yana ganin baban yana shan taba ba sai ya ce mishi ya taba ba zai sha ko da ka ce mishi ma ba kyau zai zai dan tunda kana yi to da haka aka zo zamanin TV yanzu ya wuce yanzu sai dai wayoyi da satellite da kuma abubuwa ga sunan iri daban-daban na nishadi to abinda ake nufi shine ko da aka yi sassauci akan cewa babu laifi a yi abin da bai haramta ba da kuma kai ya zama an shagaltu da shi shagaltuwa ta gaba ki mana ko da mutum ya auro budurwa ta zo tana yin irin waɗannan 'yan wasanni nata da shirme to dole kuma ya kokari ya sa ta akan turba da kyau dan ta dinga abin da zai amfane ta dan ba haka ba haka ba ta wata har ta haihu uku hudu biyar wace hankali ba ta ɗauka wannan normal ne kawai kullum tana tana yar galagala tana tana tana ujiyoji da da da da yaran anguwa har abin ya zama abin magana abin faɗi a takaice dai ba za a hana mutane tartibi ko dan ne ba amma kuma ba za a bar su kuma su shantake shantakewa ta gaba ɗaya su yi mankas a cikin barna da shirme ba Allah ubangiji ya kyauta wa akhbarana Ibrahim ibn Sa'id al-Jawhari قال حدثنا أحمد بن إسحاق عن وهيب بن خالد an عبيد الله بن an عن يزيد بن رومان عن عروة عن قالت كنت ألعب بالبنات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو دعونا ما يتم رواية شيء كما daga cikin musulun imam ahmad ibn hanbal da kuma imam bukhari ya fitar da shi an take cewa ita aisha na kasance ina wasa da yabbe binana a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga ɗaya riwaya wanda ya mana ishara ɗazu daga yace akhbarana ahmad ibn sa'd ibn al-hakim qala haddathana قال حدثنا يحيى بن أياه بن أيوب قال حدثتني حدثني عمارة بن غزية أم محمد بن إبراهيم بن الحارث حدثه أن محمد بن إبراهيم بن الحارث حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت سيرتنا عائشة تكي cewa قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة وترانا النبي يا داود غوني ياكي وقد نصبت على باب هجرتي a ta ce na sanya labule a kofar ɗaki na ta yi ta gyara mushi ɗaki ta yi shiri ta ta tarbe shi idan muke ya tafiya in zai dawo haka ake sai a daki wanka ki kwalliya ki share ɗaki ki sa turare ki mai irin abincin da kika san yana so kin san mutum ki ma ya dan wake ne ko ko dambu ko hura sai ki je yi wannan sai ki je ki bashi ki siyo kaza ki yi farfesu ko mun gane duk shirin ya Aisha ta yi yan tara mijinta wa ala urdi baitiha titrun armanni a cikin a jikin kuma bangayen ɗakinta akwai titrun akwai labule armanniyun wanda aka safi da ƙasa armenia kama ce ɗan china ko ɗan dubai ko ɗan switzerland fada kalar baita annabi sallallahu alaihi wasallam na shigowa sai shiga gidan nan falan mara'ahu qala li da ya ganshi sai ce ya aisha mali wa duniya haba aisha ni ai ba duniya na zo zama ba ni haɗa da wannan irin shantakewa ma'ana kake je garin yin kwalliya da gyaran ɗaki kuma ya zama akwai israfi akwai barna a cikin abinci ko abin sha ko sutura Fa fataka al'urba hatta waqa al'arba ya yayya ga wannan labule da aka saka a bangaye har ya zuba a ƙasa ma'ana saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yi wa labule kwalliya mujarradin labule a tori mujarradin bango a mashi kwalliya shi kadai a sa mai labule ko ba kofa ba ko a mashi wani zane-zane na musamman da ake na zamuna din nan wannan ya saba wa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta jama'a ka mutane su gane saboda israfi ne barna barnar dukiya ne musulunci ya hana barnar dukiya mu kiyaye wannan musulunci Allah ya la'anci masu israfi ya ce ɗan uwan shaɗan ne innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin amma mutane ba sa ganin israfi a matsayin laifi da suke wa Allah domin dukiyar ta Allah ce ya baka kuma yana so ka sarrafa ta a bisa tsarin da ya yarda to a kiyaye israfi babu kyau wa fi sahwatiha sitrun sannan kuma shigifar ta kama a ce uwar daka nan ma a labule fa habbatir rihun sai iska ta ta ainihin kada fa kashafat nahiyatan an banati aisha la'abi sai iskan nan da ta kada sai ya hango waɗannan yabbebuna da ke cikin waɗaka. fa qala sai ce ma haza ya aisha yace waɗannan fa qala ta ce banati diyana ne waɗannan ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mata wara'a baina az-zuhuri zaharanihimna farasun lahu janahani sai kuma yake wannan doki ya kala ya ce wa ma haza allazi ara wasa wannan wannan kuma da ke gani fa ta ce farasu doki ya ce wa ma haza allazi alai to me a kala da na janahani ce fukafukai ne ya ce farasu lahu janahani doki kuma da fukafukai ta ce awa ma sanita da sulaimana khailan laha ajnihatun fa da hatara aitu na wajiban. sallallahu alaihi wasallam wani hadisi daga cikin fikihunsa na farko shine a so baya hana a faɗa wa mutum gaskiya musamman ya shafi addini duk da ƙaunar da annabi yake mata amma ya ga ta yi laifi ya gyara mata wannan shine hakikanin so sabanin mu a yanzu idan mutum kana san shi ko kana san ta ba ka san ka faɗa ne gaskiya kai ya ji haushi saboda kan ran shi ya ɓaci to wannan ba so bane wannan rashin rashin so ne sannan yana nuni zuwa ga babu laifi na muje zama in ya ga abu a gidan shi sai ya tambaya ta kwakwab akai me ya kaza ya naga kaza wannan ta shigo me ya kawo ta nawa wata ce niki da wannan a ina aka ake saro shi idan kuka je jiya wurin bikin nan me yasa kuka makara ka ce ka cika tambaya ka cika zargi mun gane A na bidiyo wannan tambayoyi tambaya ɗaya bayan ɗaya ba laifi mu zalla sai alaihi yi sannan shi kuma ya halatta aka tambaye mutum ya mai da tambaya abin da mutane ba sa so ko babu laifi gashi annabi ya tambaya an mai mai da tambaya yace ce ke ni zaki wa raini ba da aka babu laifi mutum ya tambaya amma yan mashi da tambaya za ta ba da amsar tambayar shi doki kuma da fufuke ce kai baka san kaza ba kuma ko da abin an san ka san shi in an gaya ma ce an raina ma hankali domin tabbas ta sa annabi ya san wannan karatun shi za ma ta mishi ishara da shi ko da ka ce ni za ki wa wannan rainin a'a dan ka fahimta ne tambaya ana amsa ta da tambaya ba laifi bane mutane da dama suna cikin offense idan ka idan suka tambaye ka ka tambaye su to sai in mutum ma ka suka ce kai baka san amma annabi haka ma ka ƙara mai tambaya kenan ce kai baka san annabi ma ya tambaya an mai tambaya ba sallallahu alaihi wasallama wannan hadisi yana cikin sunan ta Abu Dawud da sunan al-Baihaqi wanda kamar yadda ya gabata irin wancan ma'anar ce da ke cikin wannan halittun wato amfani da ababen wasa na 'yan mata ko budurai wanda babu laifi akan haka idan suna da bukata matakar bai saba wa shari'a ba bai saba wa mutunci ba kuma ba zai shagaltar da su daga asalinsu ba to babu laifi sai a bar su su yi wannan dan a zauna lafiya da su za mu saurara anan insha Allah sai Allah ya kama darasi na gaba fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah